Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 60 da mita 41 da kuma mita 24. Kai tsaye a jamhuriyar Nijar ana iya jin wannan shiri a yamaya gidan rediyon VOA Africa mita 200.5 da kuma tashoshin rediyon amfani FM da sarauniya da fara da nomad da muryar arewa da alol da kuma niya. A yanar intanet ma kuna iya jin ma duk lokacin da ake bukata a sashin hausa.com ko kuma voahausa.com. Jama'a masu aron mu assalamu alaikum sahabo Imam Aliyu ne ke farin cikin yi muku marhabin lalai cikin shirin dare daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Bayan labaran duniya za mu kawo muku rahoto ɗaya kan kiran da majamar ikkilisiya ko kuma ekuwa ta yi wa shugaba Muhammadu Buhari na neman doki Sannan mu kawo muku shirin tsintsiya da kuma jawabin dattawan Arewa. Yanzu sai a gyara zama a fara da labaran duniya tukuna. Assalamu alaikum masu sauraro, Nazir Ahmad Hausawa ne zai karanto muku labaran. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai tashi zuwa Moscow a ranar 12 ga watan nan na Afrilu, 'yan kwanaki bayan da Amurka ta kaddamar da hari da makamai masu linzami kan wani filin jiragen saman yaƙi na Siriya a matsayin martani ga harin makami mai guba da Siriya ta kai wanda ya sanadiyar mutuwar fararen hula. jami'ai sun bayyana cewar babban jami'in diflomasiyyar na amurka zai yi kira ga rasha kan ta sake tunani game da ci gaba da goyon bayan da kasar take baiwa gwamnatin shugaba bashar al-assad na siriya shi kuma ministan harkokin wajen birtaniya boris johnson ya soke ziyarar da ya shirya zai kai moscow ranar goma ga watan nan a cikin wata sanarwa da ya bayar a asabar din nan mr johnson ya ce al'amura da suka wakana a siriya sun yi matukar canza lamarin baki daya daga yadda ake kallon su a da an shirya tafiyar ta sakataren harkokin wajen na amurka a tillerson zuwa moscow a ranar laraba mai zuwa bayan ya halarci taron ministocin kasashen waje na kungiyar g7 a wadanda a wanda za a fara ranar tara zuwa sha ɗaya ga watan afrilu a kasar italiya murya amurka ta tambayi ma'aikatar tsaron amurka ko ziyarar tillerson zuwa moscow an fasa ta ko kuma an canza mata lokaci sakamakon harin na soja da amurka ta kai amma ba mu sami wani karin bayani ba. an sauke tutoci zuwa rabin matsayinsu a fadin birnin stockholm babban birnin kasar sweden a yau asabar yayin da jami'an 'yan sanda ke ci gaba da binciken wani dan ƙasar uzbekistan mai shekaru 39 da haihuwa wanda ake zargin sa ya kutsa da mota a guje cikin wani kanti a wani katafaren yanki da ake hada-hadar cinikayya wanda ya yi sanadiyar mutuwar mutane hudu da jiwo goma sha biyar rauni wanda ake zargin dai ma'aikatar tsaron sweden tana sane da shi amma jami'ai sun ce a halin yanzu babu wani bincike da ake gudanarwa a kansa shugaban 'yan sanda na kasar sweden dan eliasson ya faɗa manema labarai a yau asabar cewa babu wani abu da ya nuna mutumin da muka kama ba mai laifi ba ne ya ƙara da cewa a maimakon haka ma binciken da muke na kara tabbatar da karfin zargin da ake yi masa eliasson ya ce har yanzu masu gudanar da binciken ba su da masaniyar ko suna da hannu a harin da aka kai a jiya juma'a ba labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc jami'an sojojin kasar somaliya sun ce ɗaya daga cikin kwamandojin kungiyar al-shabab bashi nuri hassan na daga cikin waɗanda aka kashe a lokacin da aka kai wani hari a wurin da ake kira kude a yankin da yake kudancin somaliya da ake kira jubbaland wani babban kwamandan sojojin somali a yankin muhammad ahmad harsi ya faɗa murya amurka cewa dakarun haɗaka na kenya waɗanda ake wa lakabi da kdf da kuma sojojin somali ne suka amsa kira bayan 'yan tsagerin sun kai hari a sansanin na somaliya shaki ya ce 'yan tsagiran sun saka ɗamara don su farwa sansaninmu da ke kudai amma da taimakon sojojin ƙasar kenya ƙarƙashin haɗin gwiwar rundunar kiyaye zaman lafiya na afirka da ake kira amisom mun karya lagonsu ya ƙara da cewa 'yan tsagirin uku ne aka kashe yayin harin ciki har da kwamandan su haka kuma kwamandan ya ce ba su rasa wani soja ba a ɓangaren dakarun ƙasar da na kenya jami'an sojojin somali sun hakikance cewa bashir nura shine ya jagoranci hare-haren da aka kai kan sansanonin sojojin kasar da na kenya a yankin jami'ai a yammacin yammar sun ce wani jirgin ruwa dauke da baki da suka dawo daga bikin aure ya tuntsire a kogin ngaun inda ya yi sanadiyar mutuwar mutane ashirin ma'aikatan ceton gaggawa sun ce jirgin ruwan ya yi karo ne da wani kwale-kwale kimanin mutane tara ne da ba a gansu ba yayin da ake aka tseratar da mutane talatin a cewar jami'an bayan masu biki sun bayan masu bikin suna hanyar su ne ta dawowa daga biki a Pathen wani dan sanda ya ce akasarin su yan uwa ne daga ƙauye guda an dai saba ganin munanan hadarin jiragen ruwa a yammar wacce aka fi sani da bama inda mafi yawan mutane ke tafiye-tafiyen su ta hanyar jiragen ruwa inda kulawar gwamnati ta yi karanci. labaran duniya kenan a gama ji daga nan sashen hausa na murya amurka nazir ahmed hausawa ya gabatar tomadala majami'ar ikkilisiyar yan uwa a najeriya ta buƙaci gwamnatin shugaba muhammadu buhari ta kai mata ɗokin gaggawa na sake gina larduna 43 daga cikin hamsin da 'yan tsageren boko haram suka lalata shugaban ɗariƙar ta ƙasa reverend joel billy ya furta haka da yake magana da 'yan jarida da yake magana da 'yan jarida bayan bude taron majalisar na saba'in a helkwatar ta da ke kwarhi cikin karamar hukumar Hong jihar Adamawa. har zuwa yau muna magana tare da kai muna kan jira muna kan addu'a akan Allah ci alherinsa ya dube mu da idanunsa na rahama wannan kyakkyawan shiri wanda shi shugaban kasa shi president Muhammad Buhari wanda ya yi duniya gan cewa kowane mahaluki a cikin kasarsa ya yi walwala ya sake jiki yana cikin salama ban bi mun gan komai ba tukuna muna kan jira majalisar majami'ar ikkilisiyar yan uwa a Najeriya wadda ke taro taronta na farko bayan shekaru uku da kwato yankin daga mamayar 'yan Boko Haram tare da haɗin gwiwar kasashen Swiss da kuma Jamus na aiwatar da ayyukan agaji wa 'yan gudun hijira da kuma samar da abubuwan inganta rayuwa wa mazauna yankin kamar yadda Reverend Joel Billy ya yi bayani. Gwamnati na Swiss da na Germany wanda muna kiranta Mission 21 uh, suna supporting wayansu projects a EYN. Uh, ana misali harkan ruwa, harkan asibiti, harkar makaranta amma kamar jamusawa da swiss ba su supportin ayyuka wanda sai mu kirista iwa e ne muna benefitin ba abinda yan mu musulmi ba su yi benefitin a ciki ba ba su sponsor wancan domin su sun ce ba su wariya kowane bil adamu na allah ne shugaban tawagar church of the brethren na kasar amurka kuma daraktan ayyukan yada bishara reverend j wit meya ya yaba da nasarorin da sojojin najeriya ke samu wajen murkushe yan boko haram musamman ma na kwato 'yan matan Chibok din nan 21 inda ya kara da cewa We would strongly encourage the Christian community to put time and effort into education uh, not just for boys but for girls and to continue not just through diploma but all the way through. Muna baiwa Kiristoci kwarin gwiwar su baiwa ilimi fifiko musamman ilimin ya mace. Muna ganin ilimi zai kara kaifin imaninmu. Ba mu fatan sake abkuwar abin da ya sami 'yan matan Chibok. Kamata ya yi makarantu na da kyakkyawar tsaro fiye da gidajenmu matsayin coci kan wannan lamarin shine wajibi gwamnatoci su yi bayanin irin rawar da suka taka sanusi adamu sashin hausa na muryar amurka daga yola jihar adama najeriya kuna tare da sashen hausa na murya amurka nan birnin washington dc karfe biyar saura minti 21 hali yanzu kuma gajin mai ali da shirinmu na gaba tsintsiya maɗaurinki ɗaya babban al'amari game da harkan jarida da koyaushe ake tsayawa ana jawo hankulan masu aikin jarida ana jan kunnuwansu don su fahimta shine su faɗi gaskiya domin ita gaskiya ita ce za ka faɗe ta kuma ka 'yantar da kai gaskiya ita ce wanda ba a sake mata suna gaskiya ita ce wacce ba ta tsofa gaskiya ita ce wanda ba a iya kawarwa idan duk kin ji ana hayaniya da wani ɗan jarida ko wani abu to ba wani abu ne fa ya tsaya kan gaskiya ne kuma ya faɗi gaskiyar da Malam Mamun Baba Ahmed ƙwararre ta fannin aikin jarida wanda yake da ƙwarewar shekaru 47 yake magana a kan yadda ɗan jarida zai kare mutuncinsa. Assalamu alaikum masu sauraron tsintsiya ki ɗaya. Jummai Ali daga birnin Washington DC nake farin cikin gabatar da wannan shirin. Kamar a makon jiya yau ma filin zai dubi irin rawar da ya kamata ɗan jarida zai taka wajen tabbatar da zaman lafiya da kuma fahimtar juna. Duk da wanda ya taɓa sauraron gidan rediyon Najeriya na Kaduna a da ya san muryar Mamun Baba Ahmed wanda ya shafe kimamin shekaru 47 yana aikin jarida a gidan rediyo da talabijin da kuma kamfanonin jaridu. Yanzu yana ba da shawara a kan ayyukan ɗan jarida musamman wa gidan rediyo da talabijin na Liberty. To da yake masu iya magana kan ce da tsohon zuma ake magani, na tuntubi Malam Mamun Baba Ahmed. akan rawar da yake ganin ya kamata ɗan jarida ya taka wajen tabbatar da zaman lafiya. Batun maganan rawan da 'yan jarida za su iya taka eh. don a samu zaman lafiya da lumana da kuma ci gaban ƙasa al'amura ne waɗanda suke bayyananu kuma ba su sha bamban da irin waɗanda sauran jama'an gari za su yi ba. Waɗannan abubuwan kuwa su ne tsage gaskiya a kodayaushe. yaushe komai wuyan faɗinta sannan kuma a kamanta adalci sa'annan kuma a kama kai a guji kwaɗayi da san abin duniya waɗannan al'amura ba ma sai aikin jarida ne kaɗai suke wakana ba suna wakana akan kowa da kowa kuma ga kan duk mutumin da zai wani ma'amala ko ba da bayani ga wani idan har zai yi karya to gobe an gan shi ba za a saurare shi ba idan kuma zai ci amana ba za a sake kulawa da shi ba hakanan idan ya nuna kwaɗayin son wani abin duniya kowa zai guje shi to waɗannan abubuwa su ne 'yan jarida dole su tsaya a kan shi kuma rawan da za su iya takawa dangane da gudanar da ayyukansu haɗe da waɗannan al'amura su ne yadda 'yan siyasa za su yi musu kiɗa domin 'yan siyasa su ne suke yin kiɗan da 'yan jarida ke yi rawa a wannan al'amari za ki ga koyaushe 'yan siyasa suna son abin da 'yan jarida za su yi musu daɗi ko kuma su rubuta abin da suke so ko kuma su hana su faɗin gaskiya a duk lokacin da faɗin gaskiya ya taso za ki ga 'yan siyasa sun je sun saye kafafen yada labaru ko kuma sun sai wani shiri a kafan yada labaru waɗanda su yan jaridan ko kuma ma'aikatan gidan rediyo ko talabijin da aka yi irin wannan su kuma za su zo su kauce ka'idan aikinsu su komo suna yin abin da gwamnati take so ko kuma abin da zai kyautata wa gwamnati rai sannan su hana wasu mutane daman yin amfani da wannan kafa domin mayar da martani akan abubuwan da aka faɗa dangane da gwamnati sannan hmm. kuma su kasance 'yan kan gwamnati To ba ƙarshen hirar da muka yi da Malam Mamun Baba Ahmed kenan ba. A kan wannan batu wakilin sashen Hausa Hassan Maina Kaina ya zanta da. Sunana Ali Alkali ne ina aiki ne a jaridar People's Daily. Ni ne mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na siyasa. Na'am. Assalamu alaikum masu sauraron mu sunana Salisu Sani Idris. ma'aikaci ne ni na kamfanin dillancin labarun najeriya a ci gaba da tattaunawar malam salisu sani ya ci gaba da bayanan abin da ya kamata ɗan jarida ya yi wajen ba da rahoto ya kamata kuma duk ɗan ƙasa ya yi ƙoƙari ya zama kamar yadda ake yau ana a tuna da su sardauna a tuna da su malam aminu kano a tuna da su joseph tarka wanda su yi gwagwarmaya ne don ƙasa da al'ummansu ya kamata kai ma ka yi ƙoƙari ka shiga irin wannan tarihin kuma ciyar da ƙasa gaba ba wai kawai gwamnati ba ne wanda aka basu alhakin hukunci da eh, zakate ko legislature a al'umman ƙasa baki ɗaya kowanne da lebura da ma'aikacin gwamnati da ɗan kasuwa yana da alhakin ƙoƙarin ya ga wani hanya za a ƙasan shi ya ci gaba wannan shine abun da ya kamata ɗan jarida ya sa a zuciyar shi ya sa a gaba in ya tabbatar da haka to zai gadin ɗinsa duk wani ɗan jarida da ya yi. shi ya yi fice a duniya za ka tarar da waɗannan abubuwan su ne suka kai shi ga ci gaba alhaji ali da ke shi alhaji salisu ya wani magana dangane da abin da ya kamata dan jarida ya yi a bangaren ka menene kuma abin da ya kamata dan jarida ya gujewa to magana ce da za mu koma kan abin da ya faɗa ɗin. abin da zai gujewa san rai kaga an dawo kan maganar a sa kishin ƙasa da ka gujewa san rai ka wuce abin da muke kira wai sensationalism ko so kake kai Allah Allah kake fito da labarin da kowa zai ce kai yaya kaza kaza kaza saboda haka baka damu ko yaya ya fito to da mutum ya guje wa wannan bari ba ka wani misali akwai lokacin da wasu shekarun baya can sannan na New Nigeria na je masallacin Juma'a na Kano Road an yi sallah a nan hannu la'asar sojan kusan karfe biyar na fita na shiga central market na gama abin da zan yi na fito da me kashe gari ina buɗe jaridar guardian sai na ga headline kato kaduna on fire again da na karanta labarin shi wanda ya rubuta labarin yana magana cewa wasu kungiya ne na addini sun zo sun yi zanga-zanga sun yi kone-kone sun kora mutane central market gaba ɗaya sai da aka rufe ta 'yan sanda sun kasa ma kwantar da wannan tarzoma sai da sojoji daga nda suka kawo ɗauki kaduna tana nan tsit kamar kufai haka a cikin labarin raina haɓacin na fito na tafi press center kusa da mu na kira shi na ce wa na zo na ce abin da aka yi kenan wanda ya rubuta labarin na ce inda ka faɗa an yi kashe-kashe ni a wannan masallacin ne sallah kuma ban san an yi ba sai yau bayan na ga labarin ka nake tambaya me ya faru na kira wani a masallacin sai ya ce a ah, akwai wasu ne da suka zo suna muzahara suka wuce amma saboda kawai an gan su suna da yawa da kaya di iri ɗaya shine mutane kawai sai aka dan fara dan shishigewa ciki aka fara koya ba sai suka zo suka wuce amma yana cewa kaduna tsayin faya kaduna tana nan tana cin wuta an rufe kasuwa ni kuma na shiga kasuwar ta ta ina cikin masallaci saboda kawai shi so yake san kan so yake labari ya zai azazza labarin da ya je headquarters su su ga cewa wannan ya cancanci labarin shafin farko a kan ba mashi su kuma ba za su kira wani su tabbatar da cewa ya faru da me su ma kansu suke so ba san kasa ba to inda da an cire san kai bayan an cire son kai sannan su kuma kafofin da na harkar aikin jarida da rediyo talabijin ba kawai kowa za su yi ta ɗebowa ba in an ɗebo mutane kuma a rika training duk wanda ya zauna kaduna ya san an yi shekaru ana yawan tashin hankali da kashe-kashe game shekaru wajen kamar goma sha uku ko sha biyar da suka wuce ba na mantawa akwai lokacin da american embassy su ne suka gayyato wasu malamai daga wasu jami'o'i suka zo suka ringa yawo yan garuruwa anewa 'yan jarida taron bita akan yaya za ka yi labari lokacin rikici wace kalma ce ba za ka yi amfani da ita ba don kanka daɗa azazzala wutar rikicin wasu kalmomi ya kamata ka yi amfani da su don rikicin ya kasa bakatun zuwa wasu ba ya kuma ya kamata ka daidaita labarin ka ya zama na kowa ya ji ka yi masa adalci ka gani najeriya tun da tana kusa da ofishin yan jaridu na kaduna press center a nan ofishin aka yi duk correspondent eh, wakilan manya-manyan jaridun da mai nan aka zo aka yi kwana uku suka je suka yi fatakul suka yi lagos suka yi yana to ana yin wannan amma ba kawai da an ɗau mutum shikenan sai a sake shi shikenan ya je ya shiga duk abin da ya rubuta To sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za mu ci gaba da zantawa da Malam Mamun Baba Ahmed mai baiwa kafofin yada labaru shawara da Malam Allah Alkali mataimakin edita kuma edita mai kula da harkokin labarai na jaridar People's Daily da kuma Malam Salisu Sani Idris na kamfanin dillancin labarun Najeriya a tuna fa sai da zaman lafiya ƙasa za ta ci gaba. A huta lafiya. biyar saura minti goma sha ɗaya agogon nan birnin Washington DC ga Ibrahim ka almasi garba kuma da shirinmu na gaba. Assalamu alaikum masu saurare barkanmu da sake saduwa a shirin mu na jawabai daga dattawa. Kamar yadda aka saba, ga gogon naku 'yan Hikaya da yadda ta kaya a fagen labarai a Najeriya a mako mai shuɗewa. shugaba Buhari ya kaddamar da wani shirin raya arziki zuwa 2020. Zanga-zangar nema dawo da indomi majalisa ta sanya majalisa ta bakin binta masi sauya matsaya. kai kuma za mu da za a samu sulhu shi undume ya dawo cikin majalisa. makiyayan gaskiya ba sa tada fitina in ji shugaban miyatti Allah Ardon Zoro ruwa. Saboda kana taya da ɗiyanka da matanka da arzikinka gaba ɗaya lokaci guda da haka batun ma wani abun da zai taɓa wannan abun ba za ka so shi ba. Allah ya yi wa shehun malamin Islama Dr. Alhassan Sayyid Adam Jaws rasuwa ga tuna baya. Muna son mu yi baccin safa mu yi ba. muna son mu yi baccin rana ba mu yi ba muna son mu huta ma mu yi taɗi tsakanin magariba da isha'i mu yi ba muna son bayan isha'i ma mu je mu yi taɗi mu shakata mu yi fira ta siyasa ko ta kasuwanci ba mu yi ba muna nan mana karantar da yara. Madu Sharif ya gole tsohon shugaba Jonathan a taron sulhun PDP. Nasura da Mali Kamarar Amurka daga Abuja. Najeriya. Haka fa, yanzu za mu runtuma cikin zauren jawabai daga dattawan arewacin Najeriya. Dattawan da za su sake yi ma 'yan arewacin Najeriya jawabai yau su ne Fasto Simon Lado daga Kanan Dabo da Imam Sani Isa na masallacin Waf Road Kaduna ga Fasto Lado. To, salamu alaikum ‘yan uwana ‘yan arewa. Ni ne Fasto Simon M. Lado daga ɗarika Ekuwa. Ina so in jawo hankalinmu game da mahimmanci da amfanin zaman lafiya a arewacin arewa. Zaman lafiya shi ne garkuwa shi ne abin da zai kawo mana ci gaba da kuma bunƙasa tattalin arziki na wannan ƙasa tamu musamman yankinmu na arewa. A na tuna a cikin littafi mai tsarki yesu almasihu ya yi koyarwa da yawa akan zaman lafiya da kuma mahimmancin zaman lafiya a cikin littafin zabura ubangiji ya nuna mana amfanin zaman lafiya ya ce ma jama'ar isra'ila annabi dauda ya yi addu'a domin zaman lafiya domin al'ummar isra'ila So don haka a matsayinmu na 'yan arewa ya kamata mu zama da fatan zaman lafiyar mu arewa abubuwan da barnar rashin zaman lafiya yake kawowa ba abu ne wanda yake boyayye a gare mu ba yau idan muka duba inda babu zaman lafiya ibada kanta ma ba ta iya yiwuwa ibada ba ta yiwuwa ko a cikin ikkilisiya wato coci ko a cikin masallaci ko ma a waje haka sannan harkar kasuwanci ta neman abin zaman gari ita ma ba ta iya yiwuwa sannan wata walwala ta jin daɗi ta zama ko kuma a yi tafiya a sake a cikin salama ita ma ba ta iya yiwa waɗanda suke manoma aikin gona idan babu zaman lafiya ikan zama da matsala su kuma 'yan uwanmu da suke makiyaya fulani su ma in babu zaman lafiya babu kwanciyar hankali domin yanzu idan ka duba biranenmu da ƙauyukanmu da karkara za ka gansu suna ta yawo da dabobinsu a cikin gari da kan tituna to duk wannan illa ce ta rashin zaman lafiya idan babu zaman lafiya babu inda za su je su samu guri su zauna dabobin su samu abinci sannan mutanen karkaran da suka je samu zaman lafiya da su so waɗannan illoli ne bayan haka mutane da dama sukan tagayyara marasa lafiya asibiti babu damar da likitoci za su zo su duba su su ba su magunguna bayan haka idan babu zaman lafiya har yanzu za ka gani al'umma ba za su fita a sake su je su yi ibada ba bayan haka zaman lafiya shine zai kawo bunƙasa tattalin arzikin ƙasa wannan shi ne zai sa ƙasar mu ta ci gaba shine ne zai sa ƙasar mu ta bunƙasa waɗansu ƙasashe su zo su zuba jari wasalam sunana kamar yadda na faɗa Salado Simon daga Kano. Shi ma Imam Sani Isa ya ce kowa na da rawar takawa wajen tabbatar da zaman lafiya. Um, Assalamu alaikum jama'ar Najeriya musamman Najeriya ta Arewa. na ce jama'a domin in haɗe musulmi da kirista da ma wanda ba musulmi ba ba kirista ba amma kuma ga shi ɗan ƙasa ne yana da haƙƙi yana da yanci na ya yi abin da ya dace don tahiyar ƙasa da kyawo kamar yadda kuma yana da haƙƙin ba da shi a wannan ina kira ne a wannan hali da muke ciki bai dama na kira can bayan kammala zaɓe da 'yan kwanaki kaɗan to kiran dai har yanzu shine cewa jama'a mu zauna lahiya shugabanni suna da haƙƙi na tabbatar da zaman lahiya amma mu ma 'yan ƙasa talakawa mutanen gari muna da namu haƙƙi da kewayen mu ko nauyi da kewayen mu na ƙara tabbatar da zaman lafiyar nan malamai da na nasu sarakuna na da nasu shugabannin kabilu da shugabannin al'umma duka kowa na da nashi haƙƙi na abin da zai ma'ana yana da aikin da zai a samu zaman lafiya ya karfafa kuma mun gaya muku a wancan lokaci muka ce an samu wani yanayi na siyasar ƙasar nan da ya gwada alhamar gyaruwa a lokacin da aka samu mutanen benue state jihar benue mahi yawansu mahi yawansu majoritan su kirista ne sannan majoritan su wasu kabila ce wadda ba hausawa ba amma abin mamaki sai gashi su ta zaben shugaban kasa ta yi rinjaye akan zaben janar buhari wannan ya nuna kenan sun zaɓi janar buhari ba don yana musulmi ba sun zaɓi janar buhari ba don yana bahaushe ba sun zaɓe shi saboda wasu halaye da ɗabi'u da suka gani game da shi wanda ya cancanci ya zama shugaba to kaga irin wannan muke so 'yan najeriya su farka su waye dan arewa ne dan kudu ne dan ina ne duk ba shi ne matsala ba na ce binuwa ne kawai wasu sukan ce plato a sa ta cikin lissafi nike ce a'a ku kyala plato dai mu yi magana binuwa dan ita ce ɗari bisa ɗari take da wannan yanayi da muke magana a kan shi to kaga wannan ya nuna ana neman a dawo da siyasa irin ta da ta lokacin sardauna wanda zai yi ministocin shi su da a wani kirista rabe ya yi ministocin shi su ga suna wanda ba zan tuno sunansu ba wanda duk kiristoci ne amma ya ga cewa sun da suna aiki kuma za su yi ake bukata to sun cancanci su zama ministoci a karkashin shi duk da cewa shi musulmi ne to don Allah ku ci gaba da faɗin magana mai kyau yanzu gashi mun zo wani lokaci na ana kokarin a tace kuɗaɗen da wasu suka ɗebe ba akan daidai ba ba akan dacewa ba to wannan harka ta tace kuɗaɗe ko amsosu malaman musulunci suna da ra'ayi iri biyu ma'ana suna da fahimta iri biyu wasu suna cewa a'a a ja layi a ce ban da gaba dai nan abin da ya faru ba a kyale shi wasu malaman musulunci suna da irin wannan tunanin to amma wasu malaman musulunci wanda ni na yarda da ra'ayinsu da fahimta su suna cewa a'a ai akwai ka'ida a cikin musulunci da ake kiranta raddul mazalim ne raddul mazalim a mai dukiyoyi ko haƙƙoƙi waɗanda aka zalunta zuwa ga masu shi to da wannan kuɗaɗe an ware su ne dama don ƙasar Najeriya don yi ma ƙasar Najeriya aiki da hidima don yin abin da zai tabbatar da tsaro da zaman lafiyar ƙasa to in an an so wannan kuɗi aiko daidai ne iyaka dai mu ce muna tambihi da faɗakarwa ga gwamnatin tarayya da na jihohi a bi a hankali da su ma wakilan da ke aikin kwato kuɗin duka a bi a hankali da EFCC ne a bi a hankali a yi abin bisa adalci da sanin ya kamata a yi abin kawai tsakani da Allah to in an yi haka to zai tsare ka'idar albarka addu'a da mutane suka ta yi baya wannan shine magana Allah ya to nan muka kammala shirin na jawabai daga dattawan arewacin Najeriya sai kuma sati mai zuwa a kasance lafiya cikin annashuwa da kwanciyar hankali da lumana. Da shirin jawaban dattawan arewacin Najeriya muka zo ga shirin mu na ƙarshe wannan karon labarai amma a takaice. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson zai tashi zuwa Moscow a ranar 12 ga watan nan na Afrilu, 'yan kwanaki bayan da Amurka ta kaddamar da hari da makamai masu linzami kan wani filin jiragen saman yaƙi na Siriya a matsayin martani ga harin makami mai guba da Siriya ta kai, wanda ya yi sanadiyar mutuwar fararen hula da dama. jami'ai sun bayyana cewar babban jami'in diflomasiyyar na amurka zai yi kira ga rasha kan ta sake tunani game da ci gaba da goyon bayan da kasar da take baiwa gwamnatin shugaba bashar al-assad na syria shi kuma ministan harkokin wajen birtaniya boris johnson ya soke ziyarar da ya shirya zai kai moscow a ranar goma ga watan nan a cikin wata sanarwa da ya bayar a asabar din nan mr johnson ya ce al'amura da suka wakana a syria sun yi matuƙar canja lamarin baki ɗaya daga yadda ake kallon su a da jami'ai a yammacin yammar sun ce wani jirgin ruwa dauke da baki da suke hanyar su ta dawowa zuwa daga biki sun kife a kogin unguwan inda ya yi sanadiyar mutuwar mutane ashirin ma'aikatan ceton gaggawa sun ce jirgin ruwan ya yi karo ne da wani kwale-kwale kimanin mutane tara ne ba a gansu ba yayin da aka ceto talatin a cewar jami'ai an sauke tutoci zuwa rabin matsayinsu a fadin birnin stockholm babban birnin kasar sweden a yau asabar yayin da jami'an 'yan sanda ke ci gaba da binciken wani dan kasar uzbekistan mai shekaru 39 da haihuwa wanda ake zargin ya kutsa da mota a guje cikin wani kanti a wani katafaren yanki da ake hada-hadar cinikayya wanda ya sanadiyar mutuwar mutane hudu da jiwa goma sha biyar rauni wanda ake zargin dai ma'aikatar tsaron sweden tana sane da shi amma jami'ai sun ce a halin yanzu babu wani bincike da ake gudanarwa a kansa shugaban 'yan sanda na kasar sweden dan eliasson ya faɗa manema labarai a yau asabar cewa babu wani abu da ya nuna mutumin da muka kama ba mai laifi ba ne To duka da kuma masu aro da aka Allah kama karshen shirin a daren nan sai kuma can da asbahi da ikon Allah za mu sake dawa da wani sabon shiri inda za ku saurari shirin zaɓe ko naɗi da Ladan Ibrahim a yawa yake shiryawa ya kuma gabatar. kamar na madadin Nazir Ahmed Hausa wadda ya kawo muku labarai da kuma Fasil wadda ya kula da ɗakin gabatar da shirye-shiryenmu da ma injiniya Keith da ya rika masa a nan ne sahaba Imam Ali zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.